بعد أفاصها التعطيل يشهد ذا أولو العرفان hakan nan ilhadi shine ne zindiƙanci gan kalma eh mai tafi eh istifa'i istifaqi eh, daga wasaka ne amincewa eh istiqaqi na ce a a istifa tun daga ta rubuta ka da kamin magana tun jin da na gyara ma hakan nake wannan shine daidai wa kaza wa hakan nan zindiƙancin mutanen duniya zindi zindiƙanci kila kalmar da ta fi kusa yanzu a hausa ilhadanci da an ce ilma ne mulhidi ne an san ne yake yi haka ilhadancin mutanen duniya gaba ɗaya tushen ta daga ta'atili ne daga kore sunayen Allah da sifofinsa ne ya shaɗu za ulul irfani duk ma'abota ilimi sun san haka ta ga subanci daga ilhadi ya taso daga wannan ainihin eh, ta'atili ya taso wancan kuma ka dubi shi an ce duk daga ta'atili ne tun da akwai nau'in rashin sanin Allah da ya ja su har suka aikata abin da suka aikata ko suke aikatawa azzandaqatu azzandaqatu shine almuruq min alislam fita daga cikin musulunci hasali ana fassara shi bayyana musulunci kulle kafirci shine zindiƙanci to don haka kago wanda ya zauna yana bayyana musulunci yana kulle da kafirci ai ya fita daga cikin musulunci wannan ba musulmi bane ba to shine zinda al-muruq min al-islam hadhihi zandaqa wannan zindiƙanci asasuha at-ta'til tushenta shine kore sunayen Allah kore siffofin Allah wato ta taso ne daga matsalar tauhidi ta'atilullahi azza wa jalla min awsafihi korewa Allah tabaaraka wa ta'ala sifofinsa wa af'alihi da ayyukansa fa hadha huwa asasu zandaqati Isa ka gaice, wallahi ma fil ardi zandaqatum badat illa minat التعطيل والنكران والله ما في الأرض زندقة أتت من جانب الإثبات والقرآن ما لن سيدي لن سيدي kun san Allah mun san Allah ma da ce to wallahi ma fil ardi zandakatun badad zandakanci fita daga cikin addini ilhadanci bai bayyana ba illa min at sai ga kore sunayen Allah da sifofin Allah wannan Qur'ani da musanta su tsakani da Allah mutumin da ya zan ganin mai yake da suna jin Allah ya yi rauni a gare shi ya san Allah baya ji malam zai faɗi abun da zai faɗi mutum ya yi imani Allah baya gani bai da gani to ko zai aikata abin da ya gada ba duk tsiya ta duniya na sata saba alkawari cin amana ƙariya yaudara wa'annan abubuwa gaba ke sun taso ne daga tafili ba yadda za a yi kayar da Allah gaskiya ne kuma yana ji ka buɗe baki ka zage wani malam ko dariya ka kyalkyale kai abin nan sai ka koma gini ka ce Allah gafarta ne na yi a gaban ka wannan dariya wannan dariya bai kamata yi shi a gaban inda gaban baba na shi ban irin wannan dariya lokacin da ake da da aka ce ga baban ka wuri ka koma ka takura aka sakin jiki sai ka gaban shi ba yadda za a ce kana da imani da Allah ta yadda Allah na gani gaskiya ne yana gani ta san Allah nan yana gani a ce ka ɗauke kayan wani ka ba san da shi ka tsara abin da ke cika aljihunsa to in ka ba san da shi ka tsara abin shi mutum ne kamar ka amma muskila mai gidansa na kallo kuma mai gidan nan nashi labari ya zo mana baya kyalewa Allah baya kyalewa sai dai Allah na da jinkiri a baka ka ba sai ya baka yau ka ɗauki kayan mutane ba a ganka ba shi kenan kada ka ɗauka shi kenan jinkirta ma ya yi idan ka daɗa yana jinkirta maka to ƙarshe in ka kai gejin da za ka kai geji sai ka ga gaba ɗaya ya sa an maka irin wata mummunan kamawa ba yadda za ka fukule shi Allah ka ba mu imani wallahi ne ka san Allah irin ƙarfin Allah amma a ce a ce eh, kasan yana ji inda in ka san aka ce maka bai ji bai da ji bai da gani aka abin da gadawa ba sai abin da aka rubuta aka kai masa ba to ka ga masu rubutun sai ka fara tunanin ina zaka bullo masu rubutun to don haka nan kam kila hadanci rashin kunya da me duk ba su taso ba sai ta dalilin raunin tauhidi ya ce duk daga tatsila ke samun sa sannan ya ce wallahi ma fil abdi katun wallahi ba a samu zindikanci ba a duniya ta da ya kullo min janibil isbati ta bangaren tabbatarwa ma'ana ta bangaren muwahidu masu kaɗai ta Allah wal ƙuran daga alƙurani sai dai ƙarya ya shigo cikin alusunna sunna ya zauna shi ko ba alusunna ne da dama akwai mai sa riga ahlus sunna har ne ma yana sai ba yana nada rawani ba da bi ya sai ya sa ya shigo wuri abinda zai a musulmi ne ya aikata in an bi ana kamawa ɗaya bayan ɗaya ran da dubu ta cika sai kan ce maka kai wanda aka kama mai rawani nan da jallabiyan nan kafiri ne sunan sama tun da su jami'an za su faɗi sai sun gano har sunan har uban zai sun gano Jacob ne ɗan wane kaza ɗan ka kaza a gari kaza a ƙauye kaza yake kuma ga shi dubu ta cika an kama shi da jallabiya kafin a kama shi ai yayi abubuwa da yawa kafira tana yafa hijabi da niƙabi saboda mutane na karrama mai hijabi da niƙabi ba sai da ta kai aka wani gari maza ma suna sa hijabi da niƙabi suna so su yi ɓannan inda jami'an taɓa wata tsaye a wajen kawunan ne ko an ce da ma hijabi suka zo na hijabi to in ma wancan na kawo ban sani ba ina tuna ina tunna mala abdullahi ya bani wata rana labari na mai bisa ita malam wata rana muna zaune yan fashe suka shigo cikin gidan ko alaji wane ne ne suna cin abinci sai suka zo suka sun sun sun da hijabi da niqabi daga daga nan kafin a gina suna shiga daga cikin gidan kawai sai ga su sun kakkama mata sun ne nikabi sun fito da bindigogi amma ta sun fito daga cikin gida da bindigogi ke subhanallahi aka ce ustazu mun san kai zaka da kwandala ka wayanka lokacin akwai mutunci ustazu mun san baka da kome kai daga ka wayanka in yi kamusu musu wayar sai kuma alhaji mu je kudi Eh, to kaga wannan amma duk juni mai yin haka in ka ga mai yin irin wannan asalan sun taso ne daga kore sunayen Allah ko kuma ba su san su ba tun farko suna jahilai suke addinin ne, iya kace mutum ne ya tashi musulmi amma kana ce ka san Allah ce na san Allah guda ce ne wannan sanin bai kai ka zama musulmi da ka san Allah ne mahalicci ba fir'auna ma ya san Allah mahalicci ne Shaitan ma ya san Allah guda ɗaya ne mahalicci ne irin wannan sanin bai sa ka zama mutumin kirki a wannan tauhidi na ce a ah, ni na san Allah na san tauhidi Allah ɗaya ne shi ne halicce ne halicce dukkan gome yanzu jin kai kuma ar ne ma san haka ne dabba ma ta san haka ne yanzu ana son ka bambanta bayan ka san Allah ɗaya ne to ku zo ka san waye ya kamata bi shi ma ya kamata wancan ɗaya na da bukatar ƙarin bayani sannan daga daga nan ka tsaga ka kai martaba ta uku ta ƙarshe ka fara sanin sunayen Allah ba sunayen Allah ba al-malik wal qudus wa salam kai ta karanta wa'annan zaka jiro suna ɗari wannan ba irin wannan suna wannan sanin sunaye da ka da shi kaman jaki ne yana kayan sarkan ruwa sarkunan ruwa tunda baka san ba baka tsaya asami'u samiu ka san waye a samiu albasiru ka san waye albasiru, so da ka koyi yake duka zindikanci bai zo ta hanyar musulunci ba ya zo ne daga bangaren ta fili haza kasbun wannan rantsuwa malam yayi ya tazammanu isbatan wa nafaya isbatu anna zandaqata tabbatar da zindikanci badad min at ka kaga kuwa a da'awa ya kamata a tusa ta'tilin nan a gaba sai an kawar da shi amma yana da kyau a sanar da su ne ya kamata sanar da mutane ne isbati dole ne karatun da ake magana a tsaya maganan ka ji rediyo bai taso ba ba abin da za ka iya fahimta nan dole ka ɗauki littafi ka zauna a gaban malamin da kake ganin kimansa ya koya maka nan. wanda ka san malamin nan yana da amana ka san malamin nan gaskiya yake ka san malamin nan kaza yake ka jarraba shi ka jarraba shi ka san gaskiyarsa ka san amanarsa to wannan tun da bai cuce ka a duniya bai iya cutar saurin Allah bai cuce ka ba kai karan kanka kuma zai cuce ka wurin Allah sai isa ana bukatar jama'a sai gaskiya amma yadda ake neman ɗalibai su gaskiya sama da yadda dukkan kowa domin menene su ban da gaskiyarsu suna da'awa da gaskiyarsu muddin aka samu na ƙasa daga almajiri yana ƙarya yana faɓa alkawari yana cin amana yana kaza to gaskiya ya kashe kansa kuma ya kashe addinin musulunci don barnar da za a samu daga gare shi ba za a samu daga kafirai ba don ya fi kafirai ɓanna wani fa ainihin ya kore annan zan da kasa banat minal islam habiza na dikatul ibadi jami'ohum wa musannafa tuhumu bi kulli zamani kana shakka hadi sanadika ga zindikan duniya kaf a tara su ka nemo jihamu ne ko ibnu sina ko wane ne duka dai matsiyatan duniyan nan a taro su kaf jami'uhum wa musannafatuhum da rubuce-rubuce su bi kulli zamani farje ina a kawali haula in zanadika ka koma ka duba maganganun wa'annan zindikai wa ila musannafatihim tajidu annaha da zandaqatahum sun gina ilahadancin nan nasu al ma fihimu ahadun ya Allahu fawqa al-arshi mustawlin al-akwani ma hadon fihi ba ka samun ɗaya daga cikinsu ma hadon fihi ya lahu da yake ce Allah fawqa al'arshi na bisa al'arshi mustawlin alal akwali ya daidaita bisa halitta can ainihin sama yake yana mallake kai da halitta da shi na kan al'arshi ma fihim ahadun kulu inna allaha fawqa al'arshi mustawlin alal akwali ba ɗaya da ke faɗi ya ƙuluna Allahu mustaulin alal al'arshi suke cewa Allah ya mallaki al'arshi ahlu sunna ko Allah na kan al'arshi ya mallaki ko ina yana bisa a arshi hil majidu bi zatihi amma wa fi kulli makanin bi ilmihi wa qudratihi wa sultanihi amma sai su ce ah, Allah ya mallaki al'arshi كما هو مستولى على السماء وعلى الأرض وعلى البشر وعلى البهائم ويقول إن الله جل جلاله متكلم بالوعي والقرآن ويقول إن الله جل جلاله ainihin Allah wanda girmansa kai يا kai girma متكلمون ينا مغانا بالوحي با كلام النفس ني با ما ما سيس ان يعني كلام بصاباني ان علم الكلام هو القران ما فيهم احد با وني اتكن سو يقول انه متكلم بالوحي والقران فمنهم من يقول ان القران مخلوق با من الله هاي قراني halitta ne nesa yake daga Allah wa minhum man yaqulu in ka koma firak nasu cikin su akwai masu cewa innal qur'ana kalamullah lakinnahu kalamun nafsi ina kai cinye ya ina jima abin da zan faɗi ba mai kyau ne ba ba sunan sai ba ne kalamun nafsi wannan shine tauhidin da ya rugurguza kokalin mutane magana na ranfa illa ya kace maganan to ya aka annabi ya same ta nan ne aka fara cakulan ta kula su hawani na cewa ainihin sakin magana ya cikin halittu a'a maganan an zuba ta al'adar wanzu aka ɗebo a'a maganan a cikin kaza take daga inda aka bar gaskiya sai mata to daga nan maganan Allah na magana gaba ɗaya sai ta sace a wurin mutane وهذه الحروف وإن أحرف خلقت تعبيرا عنه ويقول إن الله كلم عبده موسى فأسمعه بذي الآذان ما فيهم أحد يقول أن يقول الله فوق العرش كذا شيء بني وأنا وأول عرفني ويقول إن الله جل جلاله متكلم باب أنا شيء يقول إن الله كلم عبده تكين سبا وانك يفاتي وانا ملحبا الله يا ظنطا دبا وانسا موسى فأسمعه بذي الآذان يجي يدشي دكول لنا تأتسني أما فيهم أحد يقول إن الله كلم موسى فأسمعه كلامه بأذنه sai a bari ya rabu kada ya zama yana da alaƙa da na bayan da dan eh, ya tsiye masa kai ne in an yi kalwa daga ya isa ya isa ya isa amma nan da ka ji laushi